tare da sa hannu ta riko hannun kanin nata a madigar sanye cike da rawar murya ta ce Ibrahim shi ma idanuwan nashi tab da kwallaye furta ta fato Allah ya nafa kin samu lafiya cincina masa kai ta alamar e faɗaɗa murmushin sa ce, alhamdulillah Allah maji rokon sa jawo hannun nata yayi suka nufi kan kujera amma tana ganin Najib bayan da ta bar shi ɗazu ba ta zumbur ta nufe shi tana kallon Khalid da ke gyara masa kwanciya akan kujera ta ce, Me ya same shi? Ba shi da lafiya ne? Kawo ya kalle ta bai ce komai ba. Hakan yasa ita ma ta juyo ta kalli kawo buro ɗin ta ce, Me ya same shi? Girgiza kai ya a sanye ya nuna mata wajen zama ya ce, Zauna adda, a dafa ta zauna, ba abin da ya same shi, zai barka nan da ɗan lokaci. A ɗarare ta zauna tana sake kallon fuskar Najib. Khalid ma zama ya yi a kasa, kusa da kafafun mama fatun. Dan Allah ka faɗa min yadda aka yi ga Najib ya zo nan. Wallahi kaina ya kulle, na shiga ruɗani. Na gani kaina ban san da zuwan shi ba, sai da na zo na gan shi a nan tare da mama am. Hajiyar zuciya kawo buro ya sauke, tare da sadda kansa kasa. Ya ɗan jima a haka, kafin ya ɗago kansa yana kallon Khalid da ce, Ban san ya zo ba, sai dai a kowace rana ina jiran jin wani abu na faruwa a cikin gidan Alhaji Mudan. kankance idanu Khalid ya ce kawo ka sake daure min kai dan Allah kaman gwari gwari zuba masa idanu yayin yana kallo na wasu keko, sai kuma ya kalli Najib ke kwance sai numfashi da yake saukewa sake mai da duban sa yi ga Khalid numfasa ya ce Haladu ka dauka saboda Danejo tana son zama tare da Addafatu shi yasa na daura muku aure da ita wani malalacin murmushi sannan ya sake cewa ko kuma ka dauka saboda san abin duniya ko kuma tsoro yasa na aurar da ke lambu ga mutumin da ni kaina ya girme ni girgiza masa kai ya ce zuwan na karshe ragar malam wanda aka raba da Neju da addafa da kyar a ranar na yi tunanin dalilin da yasa na shakuwar su ke kara bunƙasa ta ɓangare ɗaya kuma sai na yi tunanin haɗa ka aure da ke lambu amma abin al'ajabi da na yi istihara akan kan lamarin addafatu da danejo da kuma kai da ke lambu, sai na fahimci wani abu ɗaya ka san menene da mamakin da yake neman saka shi a duhu ya girgiza kai kawo buro kuma kallon mama yayi da ita ma ta zuba masa idanu ya ce ganowa nayi duka ƴaƴana mata biyu da Allah ya bani ubangiji ya sanya samun saukin mahaifiyarka a zagaye da su duka haske ne a tare da su wanda ke nuni da duk wacce na baka to alkhairi ce a gare ka sai dai akwai abu ɗaya ko na ce wani ruɗani da na gani a kaddarar ke lambo sadda kansa ya sake sauke zazzafan numfashi sannan ya ce kamar a mafarki hakan na gani a ilhamar da ubangiji ya nuna min ta hanyar kauce hanyar da na yi saboda ceto rayuwar ke lambu a daren da aka sace ta abin da na gani shine ta dalilin ke lambu ne wannan yaron zai kawo kansa ka mahaifiyarsa a wannan daren numfashi ya ja kamar zai yi kuka muryar shi na rawa idanuwan shi sun cika tab da hawaye ya kalli Khalid ya ce na sani na san abin da ya faru da ita amma ya zan yi ina so a da to ta samu lafiya sannan ina so na ga nutsuwa da farin ciki a cikin rayuwarka shi yasa na yi shiru da na duk da na san abin da na aikata na yi laifi amma ina so ke lambu da shigo gidan dan naga ta inda wannan shahararren sirrin zai bayyana murmushin da yayi yace murmushin yaƙe yayi yace har yanzu da sauran na a ƙaba dan yanzu ne da Niger ta girma ya san ta girma kenan su kawu da akwai umanci sai dai lokacin samun nutsuwar ka ya kusa insha Allah dafa kai kalite yana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ya dago kai ya kalli kawo boro da kansa ke sadde ya ce kawo kawo hakan na nufin sadaukarwar da duka yaranka kai a kanmu sai kuma ya sadda kansa yana sake nanata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar mama da ke ta tararrabe idanu mama da ta rarraba idanu a kansu ne ta kalli kawo ta ce buro ban gane me kuke tattaunawa ba kamar ina so na fahimta amma kaina ya kulle kallanta kawu buro yana murmushi yace ce ki hakuri adda fato shi komai na duniya da kika gani yana faruwa ne dalilin wani abu ko mutuwa da kika ga dole ce kuma kwara ɗaya ce sai dai tana da musabbabi wani abin hawa ne zai zama sanadin ajalinsa wani abin da ya ci ne ke zama ajalinsa wani ciwon kai wani ciwon ciki wani kuma sai kuma sai kiga bacci kawai zai kwanta amma sai a tashi babu shi Allah ya kaddara zaki doguwar rashin lafiya saukinta kuma zai zo ta salar ƴaƴan da baki san ma san da aka haife su ba kafin haka ta faru kuma Allah ya rubuta sai ke lambo ta samu cikin da babu aure sannan Danejo ta yi aure ba tare da saninta ba mu daure mu ɗauki hakan a matsayin mu wacce ta riga mu tun da kin sami lafiya to alhamdulillah a tsoracin mama ta miƙe tana faɗin ka salwantar da rayuwar yara mata kuma kana gode wa Allah da ni na gama cin ganiyar tawa rayuwar na samu lafiya me yasa baka yi tunanin rayuwar ke lambu ba da sauri ya kalle ta ya ce adda ba laifina ba ne shirin da nai ne kawai laifi na amma ban da ikon dakatar da kaddarar da ta zame mata na san dole sai wani abu marar kyau ya faru amma ban san menene addafa tu sai dai bayan aurenta da alhaji komawa ta yi ta zauna ta dafa kanta tana faɗin allah ya allah yanzu kenan ɗana na cikina da yarka sai kuma ta gimtse baki kim irin na ɓacin ran nan ta buga kafarta a kasa ta ce duk shaidancin wannan banzan Abdullahi ne a tare suka tsare ta da idanu shi da khalid ta mamaki kawo buro ya ce a dafa to ko kin san bai rasu ba dama Na ji ba alamar tausasawa a harshen harshenki ke nuna rahama ga wanda ya mutu a gatsali ta kalle shi kamar za ta cije shi ta ce ya mutu ya mutu to da ya mutun da na zuba ruwa a ƙasa na sha dafa goshinta ta sake a sanye ta ce duk ni na ja muku da ban faɗa muku soyayyar shi ba da ban faɗa soyayyar shi ba da duk haka ba ta faru ba gyara zama Khalid yayi kamar zai yi kuka ya ce mama am wai meye abin ne ya yi miki Na zama haka naji kina tsine ma bata bari ya karasa ba ta katse shi da cewa bar maganar bana so na tuna komai bana so bana so na tuna da azababben rayuwar da na yi a karkashin ikonsa fashewa yi da kukan da ya saka Khalid rarrafowa ya zo kusa da ita yana faɗin mama am kenan, dan Allah shi kenan, to karki kuka na daina tambayar ki komai kawu da ya fahimci wasu abubuwa ne sa saci kallon Khalid suna hada idanu ya masa alamar ya fita ya ba su wuri jinjina masa kai ya sake hannayenta ya miƙe yana kallon ta ya ce mama am ki daina kuka to zan je yanzu na ɗauko miki da nejan jinjina masa kai ta alamar gamsuwa tana goge hawayen da da ya kyale ta har ya bar ɗakin ganin ya fita ya sa kawo goro kallon da ya matso kusa da ita a nitse ce a tafato har yaushe zaki ci gaba da boye abin da ke damun ki a zuciyarki ko kin san barin damuwa a ranki kadai zai iya haukata ki a dafa to na jima da gano haukanki akwai saka hannu sai dai karfin shi'umin mai hannu da kuma ya da makaman yaki yasa ban iya gano ko waye ba dan Allah ki tattauna da ni dan uwanki ne dan uwanki ne ni ko zaki ji sanyi a ranki dan daga kukan da kike na gano ba za ki iya faɗan abin da ya faru a gaban babban ɗanki ba saboda kawaici cikin kuka ta kalle shi ta ce haka ne ko zagin mahaifinsa da nake yi a gabansa abin ne ya fi karfi na sai ta nutsuwarta ta yi ta ce bro abdullahi ya cutar da ni ban taɓa sanin shi ban taɓa sanin shi da ahalin shi haka suke ba da na san matsafa ne da ban yadda na aure shi ba duk sanda nake mishi buro ta faɗa tana kallon shi sosai ta fara da faɗin sanin kanka ne nagartar gidansu ta kasancewar su 'yan babban gida ya sa baba ya aurar da ni ga abdullahi amma bayan aure na da shi sai na fara fuskantar wasu irin mutane ne su ta fara lamarin yankan su ne ya fara shige min duhu duba da uku na watan goma sha ɗaya na shekarar musulunci ake wannan yankan ba sa yarda su saba da sakan ɗaya na lokacin bare ma kwana ɗaya wannan dalili ya sa na fara zargin da wani abu a cikin na fara tambayar dalilin wannan yankan na kowa da kowa ke tunanin na sadaka ne matar baban gida ita ta sanar da ni gaskiyar wannan yankan sannan na mata alkawarin ba zan faɗa ma kowa ba ashe wannan abin karami ne akan sauran zinuban da suke aikatawa a ɓoye jan majina ta yi ta yadda kanta na kallon yatsunta da take wasa da su ta ce ban san ta yadda zan faɗa maka maganar nan ba ya kasance yana duk wani sinadarin da ya fito daga jikina yana amfani da shi yana killace shi a farin kyalle sannan ya kai shi wani ɗaki da ban taɓa shiga ba sai ranar da abubuwa da yawa suka bayyana a gare ni a cire zuciya ta sauke mai nauyi ta kalle shi sai dai idanuwanta ba shi take kallo ba ta ce a lokacin da LD ya fara da'awar abin da suke yi da babu kyau ni ma na goyi da bayansa da abubuwan da na fahimta wanda suka saba ka'ida ya nuna yana tare da mu a zahiri kuma har yana ikirarin zai iya rabuwa da ahalin shi saboda mu wata rana kwatsam na ji a babban falo su hajiya na hirar har yanzu ban sake haifuwa ba gashi LD har yana shekara goma sha biyu idan bana haifuwa ne kawai Abdullahi ya yi aure Hankali na ya tashi na fara kuka ba wai na rashin haifuwar ba sai na tunanin wa za su aura mishi amma da na mishi maganar sai nuna min shi san bai damu ba kuma ba zai auri wata mata ba da baya so don haka na kwantar da hankalina ba na ce na samu nutsuwa ba a lokacin don a lokacin ne muka tashi da rasuwar autar gidansu abdullahi wata uku bayan wannan lamari a daren wata alhamis kamar kullum na riga shi shiga banɗaki don na tsarkake jikina ta faɗa tana kawar da kanta saboda kunya ta ci gaba da cewa mantawa ne ban ɗauki tawul ɗina ba shi ya saka ni fitowa da sauri tishu na samu a hannun shi da alama yana goge kazantar da ta fito daga jikinmu ne na tsorata a wannan lokacin sosai shi yasa na laɓe ta kofar ina kallon shi har ya miƙe ya fita a ɗakin ba kaya a jikin shi ya hijabi kawai na ɗauka na bi bayan shi har san da ya shiga ɗakin nan da ni dai ba abin da ya taɓa kai ne kuma ban taɓa tunanin shiga ba abin da na gani ya matukar ɗaga min hankali na har na kusa kwalla kara ba tare da na sani ba sai kuma na yi azama rufe bakina na laɓe ina kallon wani bakin kyalle da ke rufe a jikin bango wata halitta mai ban tsoro na magana da abdullahi da ke tsaye haifuwar uwarsa bayan ya ajiye wannan tishu a jikin wata karamar ƙwarya da ke tsakanin hannayen wannan halittar ba zan iya cewa ga kamanninta ba ajiyar zuciya da sake saukewa ta kalli kawo buro ta ce na gaji wallahi ajiyar zuciya da sake saukewa ta kalli kawo buro ta ce ka san me ji wannan halittar tana faɗa masa magana fa take masa akan tana so yanzu ya banni na samu ciki saboda sun kasa samun nasara akan LD watakila su yi galaba akan wanda zan haifa nan gaba abin da ya fito daga bakin shi shi ya fi komai yi min ciwo buɗar bakin shi cewa ya yi saboda ke zan yarda na yi hakan amma sanin kanki ne ba haifuwar nake so ba shi yasa na dakatar mata da ita tun bayan haifuwar LD gashi shi kuma yana bani ciwon kai ban san me yasa kika kasa ɗaukar matakin kai shi kiyama ba dan duk wanda zai shiga tsakanina da burina to fa kowaye shi kashe shi zan yi dalilin da yasa kenan na kashe kanwata ta jini saboda tana so ta tona min asiri cikin kuka ta ci gaba da cewa watakila irin dariyar halittar da ta yi mai saka hanta kaduwa kafin ta tsagaita ta ce sadaukarwar da ka mana ta sa za ka yi gaba ka bar sauran ahalinka abdullahi kai ne mu domin kai kake mu jini na mutum bayan ka sadaukar mana da mahaifiyar matarka Amin, bayan ka sadaukar mana da mahaifar matarka, amma yanzu za mu mayar mata da mahaifarta saboda muna buƙatar ganin sabon jininka. Za mu yi ƙoƙarin samun kasanmu a jikin wanda za a haifa nan gaba. Wannan abu ya tayar min da hankali fiye da tunaninka. Dama ashe duk shekarun nan Abdullahi ya sadaukar da ni da mahaifata ga matsafa. Dama Abdullahi ba so na yake ba. Dan da muka haifa ma baya so. to wa yake so kenan a duniyar nan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tsantsar mamaki da kaduwa kawo buro ya ce adda to amma bayan kin san haka me yasa baki gaggawar barin shi ba ko kuma ki sanar da ni tana sako hawayen bakin ciki ta ce to ai a washe garin ranar ne na ga abin da ban taɓa tunanin zan gani ba abdullahi na kama da na kama shi da da irin numfashin nan ta ja mai nauyi da sauri kawo buro ya taso ya durƙusa a gabanta yana kallon fuskar ta yace me kika gani adda fatu ina so ki fitar da duk abin da ke ranki hakan ma wani kaso ne na samun saukin ki matsowar da Najib yayi ya sa saurin juyowa ta kalle shi amma da ta ga ya gyara kwanciyar sa, idanuwan shi a rufe sai ta sadda kanta tana fuskantar kawo buro a sanye ta ce turmi da na kama shi Da 'yar yayan shi matsanancin kuka ta fashe da shi ta ce yarinya karama ya shekara goma sha biyu amma ya lalata mata rayuwarta a ranar ne ya nuna min asalin waye shi a gaban idanuna bayan ya gama mu'amala da ita ya shake wuyanta har sai da ta mutu a lokacin na kasa aiwatar da komai saboda ɗimuwar da na shiga na abin da na gani Ihunta na karshe ne ya dawo da ni daga suman zaunin da na yi. Bayan ya fitar da gawarta daga ɗakin, ya dawo kaina. Ruwa ya watsa min na dawo hayyacina. Sannan ya zauna a gabana, yana kallona fuskarsa ɗauke da murmushin mugunta. Maganganu ne suka fito daga bakinsa kamar haka. A ganin ki ki ta sa na zaɓe ki. Duk da kasancewar ki ba nan riga, kin yi kuskure tima. na aure ki ne saboda aljinar gidanmu ta tabbatar min arzikina da ɗaukaka suna tare da ke ne tima daren jiya kin ga abin da bai kamata a ce kin gani nawa ba sannan yanzu ma kin sake wani ganin bai kamata ki ci gaba da rayuwa ba dan barin ki a raye kamar barin sirri na ne a waje a gaskiya bana bukatar ki a yanzu dan na gama samun karfin da ta gabas ta min alkawari kin ga kenan aikin ki ya kare don haka ke da ɗanki ba na bukatar ku a rayuwata haɗe hannaye dai da fashe da matsanancin kuka cike da sigar rarrashi ta ce ka yi haƙuri don allah ka yi haƙuri ka ƙyale min yarona laifina ne ko ma meye ni kamun abin da ka ga dama amma shi ka ƙyale shi ɗaga mata hannu yi ya ce dakata za mu yi wata wasa da ke a yanzu dai idan na kashe ki za a fara zargin yawan mace-macen da ake yi a gidan nan amma idan kika yarda da sharɗan da zan gindaya miki sai na bar ɗanki sai na bar danki da ranshi jinjina kai ta alamar ta yarda cike da gadara da izza yana binta da wani kallo ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ya ce zan mutu a idon duniya ke kuma zaki ki sake samun wani cikin nawa abin da ke cikin cikin ki kuma tuni na sadaukar da shi ga mutane na dole ki yarda ki rayu nesa da ɗan da zaki haifa nan gaba idan kin amince da haka shikenan sai na bar wancan mai masifaffan taurin kan da tsaurin aƙida ta mamaki ta kalle shi tace nesa da shi ta ya zan iya rayuwa daga mata hannu ya ce dakata idan har ya rayu a tare da ke to fa da ma tunanin hanyar da za ta nesanta 'ya'yanta da wannan ahali da ma uban gabaki ɗaya ya sa ta saurin faɗin na amince na yarda abdullahi zan yi nesa da ku amma kar ka cutar min da yarana miƙewa waye yana mata wani irin banzan kallo yana rarrabe kalaman shi yace ki same ni a shimfidata. ta sororo na bishi da kallo na sa kai na fashe da kuka na taushe bakina jikina har rawa yake na tsabar tsoron gidan da mijin nawa yake ji nake da na motsa wani mugun abu zai same ni karar buga kofar da ya yi ya sa na zabura da gudu na fito da nufin na nufi ɗakin khalid ina buɗewa zaune na same shi kan gadonsa da alkur'ani yana karatu limshe idanu na yi na sauke ajiyar zuciya a hankali na karasa cikin ɗakin ina kallon khalid da shi ma ke kallo na ya ce mama am baki kwanta ba abu bai dawo ba kusa da shi na tsaya na shafa yalwataccen sumarsa na rike kokana na ce ka ci gaba da karatun ka kaji kafin ka kwanta ka yi addu'ar kwanciya bacci sannan ka kula da kanka juyawa ne na fita a ɗakin ya bi ni da kallo ya ce mama am abu bai dawo ba juyowa ne na ce ya dawo LD yi bacci kaji rufe alkur'anin yayi ya zuro kafafuwansa yana son sakowa daga gadan ce zan je na ga abin. bata bar shi ya karasa ba tace a LD ka kwanta ka kwanta nace Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta ci gaba da kasancewa na ku dan Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin charbon kwai da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin charbon kwai kashi na arba'in. kasa rike hawayen farin cikin da tai sai da suka shararo mata tare da sa hannu ta riko hannun kanin nata a matakar sanye cike da